Yusu boy. Ai wallahi nake gaya miki baby. Ki kwantar da hankalinki. Ni fa kin san akan soyayyar mu zan iya bada gonaki, filaye, in dai akan soyayyar. Allah masoyina. Allah to ai ni kuɗi ba matsala ta bane. Ai bari ki kuɗin akawun ɗina ma zan iya sadaukar da oh no baki in dai akan soyayyar mu. To ni ne dan nayi wani abu akan soyayya. Ni kuɗi ya isa ya haɗa muni? ni kuɗi ma. Ni kuɗi ya akai akai. in dai ni ne an gama soyayya da ko za ki ji daɗi za ki wadata da dukiya ko ki kwantar da hankali ni kuɗi ba matsala ta bane Baby, zo ki wuce, zo ki wuce. Kamar ya wuce ba. Wuce gaba kawai. A zan taho kawai kar ki damu. A kar ki damu kawai ki. To me ka kafan ka ba ka son ka mutu? A kin gani kawai ki ce yanzu ba na so ki gaba kawai. Gaba kawai ki gaba. ne ka ya kaman kuɗi kaɗan ne ne kada kai ka ta gwani kin ka da filan ka duk zaka iya saro kan mun ba amma yanzu akan kuɗi gashi nan ka danna kuɗi ai ni ban da abin ke kuma ai kuɗi yana yana kyawa ƙasa ne yana kyawa ƙasa ne na dalla kuɗi a ƙasa kuwa dalla malam ka kare na mana ka tashi soyayyen nan fa ba a dole kin ga wannan ta titi dalla kamar ya <laughs> kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV mun gode